Al'ummar Jihar Kano musamman ma magoya bayan manyan jam'iyyun siyasa biyu na jihar wato jam'iyyar APC da jam'iyyar NNPP sun wayi gari cike da tsaguwa gabanin sanar da wani hukuncin kotun ɗaukaka ƙara nan da 'yan sa'o'i cikin Juma'ar nan hukuncin kotun wanda ke zamanta a Abuja yana da matukar muhimmanci ga siyasar jihar wadda mafi yawan jama'a da harkokin kasuwanci a arewacin Najeriya kuma ginshiki ne ga makomar siyasar gwamna Abba Kabir Yusuf da tsohon mataimakin gwamna Nasiru Yusuf Gawuna akalla tsawon shekaru hudu kenan nan gaba Abba Kabir Yusuf ya garzaya dai gaban kotun ɗaukaka ƙara ne bayan kotun ƙorafin zaɓe a jihar Kano a ranar 20 ga watan Satumba ta rushe nasarar da ya samu inda ta ce abokin takararsa na jam'iyyar APC Nasiru Yusuf Gawuna ne halittaccen wanda ya ci zaɓe kotun ta soke sama da ƙuri'u dubu ɗari da sittin da biyar a cikin ƙuri'un abba kabiru yusuf na nnpp bisa hujjar cewa ba su inganta ba saboda rashin sa hannu da kuma kwanan wata da hatimin hukumar zaɓe jam'iyyar apc ta roƙi kotun ɗaukaka ƙara da ta yi watsi da ƙarar da gwamna abba kabir yusuf ya kawo gabanta inda ta ƙara da cewa takara tsakanin ɓangarorin biyu na ɗaya daga cikin mafi zafi da aka gani kafin zaɓen sha takwas ga watan Maris a Najeriya kuma ga alama har yanzu yanayin siyasar bai daina tafarfasa ba wata takwas bayan kammala zaɓe hukumomin tsaro a Kano tun farkon wannan mako sun ce sun tura ƙarin jami'ai da kayan aiki zuwa manyan fuskokin garin don hana faruwar tashin hankali da kuma kare rayuka da dukiyar al'umma tun kafin sanar da hukuncin zaɓe dukkan 'yan takarar a zaben da ya wuce suna da alaƙa da jiga-jigan 'yan siyasar kano biyu wato rabi'u musa kwankwaso da abdullahi umar ganduje kuma tsoffin gwamnonin jihar da ke kan ganiyar su har izuwa yanzu sannan tsoffin manyan abokan juna kafin su ɓaɓe a tafiyar siyasa yanzu dai haka rundunar 'yan sandan kano dai ƙarƙashin kwamishina Muhammad Usainu Gumel ta gudanar da taron gaggawa da shugabannin jam'iyyar APC da na NNPP a jajirberin wannan rana ta yanke hukunci ta ce sun ɗauki matakai da haɗin gwiwar sojoji da sauran hukumomin tsaro a jihar danganin ba a fuskanci rashin zaman lafiya a yayi da kuma har bayan yanke hukuncin ba kwamishina Muhammad Usaini ya kuma ce sun tattauna sun kuma samu tabbaci daga shugabannin jam'iyyun biyu cewa za su yi duk abin da ya wajaba don ganin ba a kawo hargitsi saboda hukuncin kotun ɗaukaka kara a Kano ba. Hannun addu'ar Ubangiji Allah ya zaɓa wa jihar Kano shugaba adali Ubangiji Allah ya mayar wa da Abba Kabir Yusuf kujerarsa amin summa amin.